a daidai lokacin da aka kara baza jami'an tsaro a yankin noman da ke kudancin jihar adamawa biyo bayan tashin hankalin da ya auku a yankin da ke da nasaba da fadar kabilanci a tsakanin al'umman bacima da kuma fulani makiyaya lamarin da kuwa ji asarar rayuka yanzu haka fa gabanin al'umma a yankin na kokiran ne da a yafe wa juna kowa ya mai da wukansa cikin kube wannan rikici dai baya ga asarar rayuka da kuma dukiya yanzu haka ma na neman mai da yankin na numan kufayi sakamakon gudun hijirar da ake yi to sai dai kuma yayin da mahankula ke fara kwantawa shugaban karamar hukumar ta numan rabaran arnold jibla wanda ya tabbatar da cewa kayuka takwas na abin ya shafa ya ce yanzu haka fatu ne masu kaso ma ɗaukar matakin gano bakin zarin magance tashin hankalin. komai ya lafa tunda eh, wani abin da ya faru tun da ya faru arzikin tsawa daga jajin har zuwa wayewan gari ba mu samu labarin wani wani wani tashi hankali a wani wuri ba so ni zai kira zan kira na zuwa wurin jama'a shine a dawo a zo a sa kwana a nemi da za a yi a tsauna a samu a kai maganganu da zai kawo mana zaman magana ma'ana maganar zaman yau na sulhu kenan wani abun ya faru da abin da wani ba abin da wani zai iya yi abin ya riga faru da ya rage mana shi ne zauna a totona ne ya za a yi a yafiya kuma a ci gaba da rayuwar da aka saba da. To kaman wani ƙauyuka ne lamarin ya shafa kuma kamar a san rayuka mutane nawa aka rasa. To yanzu dai eh, baka eh, statistics na abin da ƙauyukan da abin ya shafa So fa sai ce akwai ƙauyuka kusan bakwai zuwa takwas haka akwai guda biyu gefen gamsa akwai biyar gefen numan biyar sannan kuma akwai eh, eh, tsallakin shida da gefen numan akwai biyu gefen sa ko shida to karin sun tashi takwas kenan. Eh. ko da yake zuwa yanzu ba bai na adadin waɗanda aka kashe ba to amma rahotanni na cewa rayuka da dama ne ma suka ciki ko hada na wasu hakimai biyu yayin da wasu bayanai ma ke cewa wasu gungun matasa sun tare hanyar sabana suna kisan ɗaukar fansa kuma wannan ko na zuwa ne yayin da mataimakin shugaban kasa Yemi Osunbanjo ke kawo ziyara gani da ido a garin Nanuma a yau Talata. To sai dai koyan da ma wannan ke faruwa. Yanzu haka tuni wasu shugabannin matasan bace masu kan yunkuro domin ka fahimta juna. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin Afremu Paul ya bayyana wa manema labarai. A jeji ne ƙauyuka ne can Fulani da manoma saboda haka cikin numan muna lafiya kalon na matsayin makawo kan zauna ni ana tashi hankali ga ganni ni mun ai bi dai ba mu gaya juna gaskiya ba ta suna da ake a karamar hukumar numan muna rokon jama'a don Allah don Allah an san bashi ma da zaman lafiya ba san mu da tashi hankali ba aihuwar da aka ma dai a shekarun ka baka taba jiwa ga bashi ma ya tashi daga wani gari yana tafiya wani gari tashi hankali ba koma da menene dai yanzu ko amma zo da ido ne a ga irin matakin da gwamnatin kasar za ta dauka kan wannan lamari Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.